Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a Nomad, da dalar da kuma niyya. kuma ana iya kama mu a alfa rediyo na kuma su da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu a kan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku yau litinin 18 ga watan Disamba na shekarar 2017 Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai Wani sabon bincike ya gano wasu sababbin bayanai kan harin da ya yi sanadiyar mutuwar sojojin Amurka uku a jamhuriyar Nijar. Wakilan jam'iyya mai mulki ta ANC a Afirka ta kudu sun fara kada ƙuri'u a safiyar yau Litinin. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kada ƙuri'a kan matsayar da amurka ta ɗauka game da birnin kudus kanun labaran kenan a cikin shirin zaku cewa yau ƙungiyar ma'aikatan mai na najeriya ta fara yajin aikin da sai abin da hali ya yi yajin aikin nan yajin aiki ne an riga an fara sai sanda gwamnati ta ji wannan kiraye tunda yaren da take ji kenan sai yadda hali yi a can jamhuriyar Nijar ko shugaban kasa ne ya ba da dalilan da ya sa ya ware makudan kuɗaɗe masu yawa domin inganta tsaro. 18 december 2017 notre A wannan jawabi nasa na tsawon mintoci 15 shugaban kasar Nijar ya fayyace dalilan sa na keɓe babban kaso a tsarin kasafin kudaden kasar. Ha kuma muna da rahoto akan yadda jami'an tsaro suka tunkari kalubale a sabuwar shekara sai su Aliyu Harande da zai shigo da shirin san ilimi garkwadan adam amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Wani binciken da sojojin Amurka suka gudanar ya bayyana cewa an harbi sojan Amurka da 'yan ta'adda suka kashe a jamhuriyar Nijar sau goma sha takwas, kuma shi ma ya mai da martani kafin ya mutu. jami'an amurka ne suka bayyana wa kamfanin dillancin labarai na associated press hakan a wani binciken da ba a kammala ba na kisan da aka yi wa sajela david johnson har ila yau wasu sojoji uku na amurka sun rasa rayukansu a harin wanda aka kai a kusa da iyakar niger da mali harin da kuma mutuwar johnson sun haifar da rudani da dama inda ake dasa alamar tambaya kan dalilin da yasa aka samo gawarsa kusan kilomita biyu daga inda abin ya faru faru da kuma yadda aka yi ba a samu gawar ba sai bayan kwanaki biyu. A cewar kamfanin dillacin labarai na AP, sojojin jamhuriyar Nijar biyu da kuma Johnson sun yi kokarin guduwa daga harin da nufin samun kariya a jikin wata motar kirar jeep, amma, kuma aka harbe su kafin suka karasa wajen motar. wakilan jam'iyyar mai mulki na anc a afirka ta kudu sun fara kada kura a safiyar yau litinin don zabar wanda zai jagorance su a zaben wanda kuma ake ganin wanda ya yi nasara zai iya zama shugaban ƙasa a zaben da za a yi nan gaba kusan mambobi biyar ne na jam'iyyar ya kamata su kada kura su a ranar lahadi a johannesburg amma aka jinkirta zaben sabon shugaban jam'iyyar mai maye gurbin shugaban kasar jacob zuma wanda zai sauka saboda zargin da ake masa akan cin hanci da rashawa amma zai ci gaba da zama shugaban kasar har sai an kada kuri'a a shekarar tara 'yan takarar shugabancin jami'ar na anc sun hada da mataimakin shugaban kasa cyril ramaphosa da sabuwar minista nkosazana dilame zuma wadda ta taba zama matar shugaban jacob zuma jami'ar ita ce take lashe kusan dukkanin wani zaɓe da aka yi a ƙasar tun farkon mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1994 A yau Litinin Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kaɗa ƙuri'a kan wani daftari wanda ke neman a yi watsi da matsayar shugaban Amurka Donald Trump na ayyana Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Amurka na ɗaya daga cikin mambobi biyar na kwamitin da ke da kujera ta dindindin wanda hakan ya ba ta damar hawa kujerar naƙi. Hakan kuma na nufin mai yiwuwa daftarin wanda a ƙasar Masar ta tsara ba zai je ko ina ba. Kalaman da ke cikin daftarin sun yi Allah wadai tare da nuna takaici kan sanarwar shugaban Donald Trump ya yi a farkon watan nan inda ya ayyana Kudus a matsayin birnin Isra'ila. Trump ya kuma nuna aniyar Amurka ta fara shirye-shiryen mayar da ofishin jakadancinta zuwa daga Tel Aviv zuwa birnin na Kudus. Duk wata shawara da aka yanke wacce za ta sauya matsayi da yanayin da kuma tsarin wannan birni mai tsarki ba ta da kwakwarar hujja ta fuskar shari'a, saboda haka wannan matsaya ba amintacciya ba ce, kuma dole ne a sauya ta a cewar wani sashen daftarin. Shi dai Trump ya ce sanarwar da ya yi gaskiya ce ya faɗa ƙarara. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc manyan jami'an gwamnatin amurka sun ce shugaban amurka donald trump zai fidda sabbin manufofin tsare-tsare a fannonin tsaron kasar wanda za su kasance dauke da tsaurarun hanyoyin da za su magance barazana mafi muni da amurka ke fuskanta shugaban zai fito da bayanan a yau litinin yayin da zai yi wani jawabi a birnin washington watanni goma sha daya bayan da gwamnatinsa ta fara aiki manyan jami'an sun ce ba kamar tsarin baya ba wannan karan tsarin zai sa ido sosai domin kan matsalolin da ke fuskantar kasar a kuma dauki kiran da shugaban ke yi na saka amurka a farko akan komai jami'an gwamnati na trump sun ce duk da yake suna nuna damuwa akan wannan sabon tsarin hakan ba yana nufin cewa wai za a yi watsi da tsare-tsaren da tsohon shugaban kasa barack obama ya shimfiɗa ba ne a'a ko kuma na tsohon shugaba george w bush A yau Litinin ne wasu 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai suka kai hari kan wani ofishin tattara bayanan sirri da ke garin Kabul a Afghanistan wanda ya yi sanadiyar wata arangama tsakaninsu da jami'an tsaro. Jami'an tsaron Afghanistan sun ce maharan sanye da kayan 'yan sanda sun zo ne a mota dauke da kayayyakin fashewa suka kutsa cikin ginin da ba a gama ba daga bisani kuma suka harba rokoki cikin wata cibiyar horon jami'an tsaro wacce ake kira NDS. Dakaru na musamman sun isa wajen ba da dadewa ba, suka kuma zagaye ginin tare da kashe maharan har suka kawo ƙarshen artabin da aka ɗauki tsawon sa'o'i ana yi. mazauna unguwar da abin ya auku sun kai rahoton cewa sun ji fashe-fashe mara iyaka daga wurin mai magana da yawun harkokin cikin gida ya shaida wa murya amurka cewa maza uku ne da ke da hannu a harin da aka kai makarantar horaswa ta nds ya kuma tabbatar da cewa akalla dan sanda ɗaya ne ya raunana a harin. labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari fara da rahoton da ke cewa yau ne kungiyar mai ta najeriya ta fara yajin aiki da na sai abin da hali ya yi ga hassan mai na kai da karin bayani a cikin wannan rahoton yajin aikin nan yajin aiki ne an riga an fara sai sanda gwamnati ta ji wannan kiraye tunda yaren da take ji kenan sai yadda hali yi menene comrade nasir kabir kenan sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta ulc lokacin da ya ziyarci ofishin mu dazu inda yake mana karin bayani akan yajin aikin da kungiyar ma'aikatan man fetur ta kasa wato pengason ta fara a yau comrade nasir kabir ya yi bayanin dalilin wannan yajin aiki makasudin shine akwai kamfanonin nan da suke ta almundahana suna kuma wato cin zalin wato ma'aikatan nan ake wahal da su ake ta koransu gwamnatin tarayya tana sane da abubuwan da kamfanonin nan suke ta yi kamfanonin da suke kula da man nan suna ta koran ma'aikata gwamnatin da ta ce ta yi alkawarin za ta ba wa ma'aikatan najeriya ayyuka sama da miliyan uku sai ga shi a yanzu an kori sama da kusan miliyan hudu a najeriya yau a ce an kori wannan gobe an kori wannan gwamnati mun sha rubuta mata gwamnatin nan tana sane da duk abin da ke faruwa amma bata iya amfani da shi ministan kwadar wannan ta dakatar da mutanen daga abubuwan da suke ba to don haka muka ga mafi ala mafi alkhairi shine su sauran da suka rage suka yi taro suka nuna mana cewa abin da ya dace a janye ma'ayyukan ayyukan da ake ma wayannan kamfanoni da ita gwamnatin tun da guri ne na kuɗa gurin da gwamnatin take samun kuɗaɗen shiganta kaga idan ta ga haka to dolanta za ta ji yaran da take ji shine wannan yajin aiki Ƙungiyar 'yan kasuwar mai ta ƙasa wato Ipman ta ce ba ta ji daɗin shiga wannan yajin aiki ba. kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa alhaji abubakar mai gandi ke bayyana mana So Allah suwa Allah suwa annabi su jinginar da wannan yajin aiki domin gaskiya wannan yajin aiki zai takura al'umma da dama tun da dama mai din gashi yanzu babu shi isasshe sannan kuma a ce a ji yajin aiki kaga aiki nan abin bai yi ba eh to duk bukatun da ke gare su ai ba sai sun je yajin aiki ba Domin idan suka je yajin aiki mu sun kuntata muna, saboda idan ka duba yawancin gidajen mu suna nan babu mai ba a sayar da mai a cikin gidajen mai din. Sa'annan kuma muna biyan ma'aikata albashi ne. Sa'annan can ma inda suke aiki akwai ma'aikatan mu a wuri su ma muna biyan su albashi. To ko gwamnatin Najeriya za ta ci akan wannan batu? Tambayar kenan da na yi wa Gambo Manzo wani mataimaki na musamman ga shugaba Muhammadu Buhari. Insha Allah wannan yajin aikin za a kawo ƙarshen sa. Tunda ai abin da suke ba wai da gwamnati bane. Su gwamnati a 'yan na mai lura da al'amuran yau da kullum na kasa gaba ɗaya za su ɗau mataki cikin gaggawa ganin cewa sun janye wannan yajin aiki din cikin yardan Allah. Ya zuwa yanzu wani matakai kuke ɗauka? Eh yanzu shi ƙaramin minista na harkokin man fetur magana tana jansa kuma yanzu haka magana da nake da kai yana cikin mitin da wakilan can gasa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Shugaban ƙasa ka taimaka. Dan Rasulillahi. Dan Allah, dan Rasulillahi. fetur mun amina baban sali bangaren fetur wallahi ba mu da fetur mun ga a yanzu galan guda garba ya wuce 100 an san mun nan can sai a ce mana dila To a jamhuriyar Nijar ko shugaba Muhammadu Yusuf ne ba da dilan da ya sa ya ware makudan kudade domin inganta matakan tsaro Ga Sulaiman Barba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. 18 décembre 2017, notre République a 59 ans. A wannan jawabi nasa na tsawon mintoci sha biyar shugaban kasar Nijar ya fayyace dalilan gwamnatinsa na keɓe babban kaso a tsarin kasafin kudaden kasar domin horar da jami'an tsaro da ayyukan samar da bayanan sirri da tanadin kayan aiki na amfanin cikin gida da waɗanda ke ba Nijar damar ba da tata gudunmuwa a rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yankin tafkin Chadi mai yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Da ɗaya gefe sabuwar rundunar Jason Sahel mai kunshe da askarawan Nijar, Mali, Burkina Faso da Mauritania. Birtaniya wacce ke da alhakin murkushe 'yan ta'addan da ke da sansani a arewacin Mali. Il a fallu des coalitions des armées les plus puissantes du A cewar shugaba Isuhu ayyukan da askarawan waɗannan rundunoni ke yi a yau wani abin alfahari ne domin makamancin wannan yaƙi da ya taɓa barkewa a wani yankin na daban sai da rundunonin mayakan su kaf suka dunkule wuri guda sannan suka murkushe abokan gaba. tous les participants à la table ronde de la ya kara da cewa nasarorin da ake samu a yanzu haka na daga cikin dalilan da suka gamsar da masu hannu da shuni suka amincewa ba da tallafi don zartar da tsarin fasalin ayyukan ci gaban fedes kashi na biyu wanda gwamnatin Nijar ta gabatar a taron da aka yi a Paris a makon jiya. Yaƙi da talauci ta hanyar tsarin ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar da ayyukan bunƙasa fannin ilimi da kiwon lafiya samar da ruwan sha da samar da aikin yi da daga cikin tarin batutuwan da masu hannu da shuni suka gamsu da su in ji shi saboda haka shugaba isu muhammadu ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta yi amfani da gudunmuwar biliyan 23 da taron fari ya alkawalta zubawa don ɗaukar matakan bunƙasa ci gaban tattalin arziki. Les jeunes de moins les éduquer, kashi 75 daga cikin ɗari na jama'ar Nijar matasa ne 'yan ƙasa da shekaru 25 dalili kenan da shugaban ƙasa ya sha alwashin kare matasan ƙasar daga dukkan wani yunkurin kai kansu ƙasashen yammacin duniya ta ɓarauniyar hanya saboda a cewarsa halin bautar da wasu 'yan afirka suka tsinci kansu a libya ya isa abin ishara ga kowa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Idan muka sake komawa Najeriya kuma, wakilanmu daga kudancin Najeriya ne suka aiko muna da shirin jami'an tsaron kasar a kudancin kasar ke cewa sun yi domin fuskantar kalubalen tsaro a bikin Kirsimeti da sabuwar shekara. Ga abin da kwamishinan 'yan sandan jiha Anambra yake shaida wa wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto. mun gano wajaje guda 414 waɗannan wajajen inda za mu sassa mutane kenan ana saboda lokacin wannan watan duk wani wanda yake kasashen waje da wanda yake cikin najeriya din ma dan state din nan yana zuwa gida to dole ne mu tabbatar da dukiyansu da lafiyansu aikin mu ne mu kare su kuma mun shirya kuma a shirye muke za mu yi wannan aiki muna da nambobi hotlines da muke ce musu hotline mun za mun ba mutanen gari kuma muna kiran mutanen gari waɗannan nambobin da muka ba su duk abin da suka gani wanda zai tayar da zaune tsaye su kira mu akan waɗannan nambobin su gaya mana ita ma jihar Rivers a yankin Niger Delta take kuma zaki Ahmad Gwandu shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers a hira da na yi da shi a ofishin sa ya yi mini ƙarin bayani dangane da matakan da suke ɗauka wajen tabbatar da tsaro musamman a yayin gudanar da bukukuwan kirsimati da ke ƙaratowa ya ce duk lokacin da aka shigo cikin wannan yanayi game a yi kirsimati za ka samu amma um, aikata laifuka zai karu saboda me uh, su wa'annan ɓata garin suna neman uh, abin hannunsu wanda za su yi shagali na kirsimati da sabuwar shekara to nan mun sa patrol sosai sannan ana shiga cikin gari da ko ina ana patrol domin a yi magani wayannan bata garin kuma matsalar fashe-fashen yan mai domin satar danyen mai ɗin a yankin niger delta wani al'amari ne da ke zama wani babban ƙalubale da hakan ne na tuntubi mai magana da yawon rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin na niger delta wato operation delta sai major ibrahim abdullahi kuma ga abin da yake cewa eh, mu da mun aikin mu kenan abin da ya sa aka girke mu a wannan yankin Niger Delta kenan gaba daya jami'an mu da hafsoshin mu suna eh, ainihin kan ruwa na Niger Delta baki ɗaya. Eh, duk wani wanda ya ce zai kawo barazana to mu aikin mu ne mu shiga kafan wando ɗaya da shi Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya shi ma Alphonsus okoro igwe ya aiko da irin wannan rahoton daga jihar abia inda 'yan sanda suka kawo mutanen da suke kawo mutane suna garkuwa da su har su tamanin rundunar 'yan sandan jihar abia ta tafke masu garkuwa da mutane fiye da tamanin a 'yan kwanakin nan a yayin da gwamnatin tarayyar najeriya na ci gaba da kokarin shawo kan ta'asar a faɗin ƙasar kwamishinan 'yan sandan jihar mr antonio buizi ne ya shaidawa muryar amurka a hakan inda ya ƙara da cewa galibin waɗannan barayin mutane na zaman jiran shari'a a yanzu ko mai ita rundunar 'yan sandan jihar ke yi wajen kawar da ayyukan 'yan ƙungiyar Bata gari masu shigo da miyagun makamai taɓa rauniyar hanya musamman dai a yanzu da bukukuwan Kirsimeti ke tafe. They are specific vehicles that we ask them to look at. Um, they are specific kind of individual that can just we have to screen them that are the border. Ya ce akwai motoci na musamman da muka umurci jami'anmu da ke iyakar jihar su tabbatar cewa an tantance su. Saboda haka shigo da makamai ta rauniyar hanya daga sassan ƙasar zai kasance da matuƙar wuya. Banda hakan akwai kuma wasu matakai masu tasiri da ba za mu bayyana ba don ganin cewa an kakkaɓe ayyukan asha daga jihar gabaki ɗaya. Alfonso Sokori muryar Amurka daga Umahia, Najeriya. Na hau mota zan wuce dangar dangar ba ya tsare ya ce ah. To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu muna agogo ya ce karfe goma na safe da minti goma sha takwas ga kuma shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar. Jama'a masu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawarmu ta ƙarshe da Alhaji Adamu Muhammad Mansur, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna, wanda ya wakilci gwamnatin ta jihar Kaduna. dangane da matakin gwamnatin na korar malaman makarantun firamare sama da dubu ashirin da ɗaya a ɗaukacin jihar. Inda ya bayyana da matakin nasu a matsayin ƙoƙarin riko da amana da al'ummar jihar Kaduna suka damƙa a hannunsu. Da kuma irin nasu fahimtar na ƙoƙarin maido da martaba ilimi a ɗaukacin jihar. don saboda dukkan mutum da ka gai muna mataki yanzu nan na wani na permanent secretary wani na gwamna wani na ssg wani na kaza duk public primary schools ne lbs e ne muka yi lbs e ne muka yi so da haka mun san mahimmancin wannan foundation na ilimi wanda in dai kana sa abu ya zama mai nagarta sai ka ba shi foundation mai kyau kuma wannan abin ba muna da kan bul a'a iyayen yaran nan da ke da ƴaƴan su da suka ba mu amana ƴaƴan su ke zuwa makaranta su muke so mu ga cewa ƴaƴan nan sun samu ilimi mai garta. yadda iyayen za su alfahari da su cewa eh ƴaƴan wannan ta kullum da suke tashi daga karfe bakwai zuwa karfe biyu suna zuwa makaranta ashe ba yawon banza suke zuwa ba a'a suna zuwa ne suna koyon wannan ilimin ai magana kenan To a ƙarshe a mu a wani irin jan hankali za ka yi ga eh. al'ummar jihar Kaduna musamman waɗanda suke ganin cewar wannan abu akwai tsabar siyasa a cikin shi ganin cewar mafi akasarin malaman nan waɗanda gwamnatin da ta shuɗe ne ta ɗauke su aiki wannan kuma gwamnati ta zo ta kore su aiki. To alhamdulillah rabul alamin shekaru goma sha shida baya da muke da malamai wajen dubu talatin da shida da ɗari uku da sittin da shida dubu goma sha takwas ɗari shida da ba su cancanta ba da kuma aka ba su zarafi cewa an ba su shekara biyar su je nemo cancantar nan su jajirce su je makarantun nan da cikin nan guda biyar da nake da su a jihar Kaduna je su nemo ilimi wallahi ba ka ce rantsi maka bane akwai lokacin da kawai za ka ji mutane sa cewa da Allah ko dan malintan nan ne ka bani kuma lokacin nan shugabannin da suke local government no education sector din saboda lokacin nan ya ake nada su chairman ne kawai zai zai turo sunan mutum ya ce gashi shi ne ya zama education secretary din shi ka gane kuma yana cewa ka shi kenan a ce an yarda ya ɗauke shi kuma so duk abin da aka ga dama an ɗauki mutanen da ba su cancanta ba wallahi akwai gidan za ka je lokacin yau za ka je ka ga gaggaɗan da aka haifa yau zuwa na sama saboda kawai uban shi yana ganin cewa lokacin zabanin su ya cancanta shi yana da makamar da ya kamata a ba kowa aiki a gidan shi kowa ma a gidan an ba shi aiki wani yaron gida ne ko makarantar ma bai saba zuwa ba an ba shi aiki wani ɗan daban siyasa ne wanda gaba ɗaya bai ma san komai ba shi ma an ce an ba shi aiki da koyarwa akwai abubuwa da yawa da ake wanda ba daidai ba ne wanda kuma kuma ko da din za ka ga ana cewa a yi fahattara me yasa aka je aka ce a shekara dubu biyu da goma sha biyu nan aka ce kai a tsaya a duba takardun malaman nan saboda yadda ilimin ke faɗi ai saboda irin wanda da aka yi da wannan matsalar kuma aka ba ce to shi kenan an ba ku shekara biyar ku je ku inganta kan wasu sun inganta kansu mun gode ino wasu kuma sun ji inganta kansu kuma ga abin da ya zai same su so ni a kiran nake ne, dan Allah dan Annabi mu daina kallon kanmu saboda mu yanzu muna gangara duk wani uba da aka su ya haihu yana da magaji wallahi yana gangara amma me wani irin legacy zai bari a baya wani irin tarbiyya yake so ko malami fa mai tarbiyya ne malami uba ne malami shi yake zama cewa ƴaƴan nan da suke ajin nan suna kallon shi suke kai ni fa gobe ina so in zama in zama kamar malam saboda me malam yana koyar da mu da kyau malami fa shine mai mahimmancin gaske wanda duk wani injiniya da ta gani da ya suna ya fara daga firamare ne kuma wannan malamin da ya ɗauke shi abin alfahari ne ga malamin da duk wani likita da ta gani yanzu ya fara daga firamare ne kuma saboda ya samu ilimi da take a firamare nan ya zama to yanzu yana likitan nan haka masu tuƙin jirgin sama haka masu zane-zane haka masu diddiga sauransu so da Allah da annabi mutane su fahimci mahimmancin wannan ilimi na firamare a daina nema a kawo siyasa kuma ba ai aibu ba ne ka zo ka tara cewa ga aibu babba wanda zai zamanto cewa ya baka ƴaƴa sun tashi ba ilimi ingantacce dan an zo ana cewa ana neman wanda su je waje kaza su je su sami ilimin nan ba kudi sai yanzu ana so a gyara ilimi ne zaman duk da aka ce ana neman masu ilimi kaza wanda suka samu foundation mai kyau ne saboda foundation na primary yana da muhimmanci kuma a lura da cewa ana maganar ɗalibai da ke firamare yara da masu shekaru daga shida zuwa goma sha biyu wanda wannan shekaru yana da mahimmanci sosai saboda duk wani tarbiyya da kawai da shi ta tashi so da Allah dana a adina kawo siyasa ana so a samu ilimi mai inganci ne eh kiran da muke wa eh, mutane kenan dan Allah da nabi mu duba yan baya wanda su ne magadanmu kuma wannan magadan namu in sun girma za su yi alfahari da irin shugabancin da muka yi da muka kawo cewa eh sun samu ilimi mai inganci don haka kiran da zamu wa mutane kasa shi ne in wani ya kasa cewa yau ya kamata ya ɗauki mataki don gyara ilimin to mu wannan jihar Kaduna saboda mahimmancin wayannan yara da suka fi miliyan biyu da suke wannan makarantu wanda kuma shekarun ya kama daga ɗaya zuwa daga shida ne zuwa goma sha biyu saboda mahimmancin su mun ɗauki wannan mataki ne domin su kuma muna wa mutane cewa duk wani wanda bai da inganci yake koyarwa a mu na firamare ba zai sha ba za mu sallame shi kuma za mu ɗauko malamai waɗanda za su zo su mayar gurbin su masu inganci da nagarta yadda 'yan bayan nan bayan sun je za su ce alfahari da musu ce eh ba duk lokacin wani ba da aka ɗauki wannan mataki kaza da yanzu wasu in zamu. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa ke kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin babban bakon namu, Alhaji Adamu Muhammad Mansur, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna, da ya samu damar bayyana da ƙudurorin gwamnati. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku huta lafiya can hakika ba da tangarda ba To a gaida Yusuf yanzu kuma ga saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. sakon farko ta fito ne daga shehu adamu damurjau inda ka ce fargaban da ake yi a jihohin borno da yobe bisa tunanin yiwuwar sabon hare-hare daga mayakan boko haram wannan abin sanya gwiwa ne kuma hakan na nuni da cewa har yanzu akwai sauran rana a kaba a yakin da ake da mayakan boko haram da jami'an tsaron najeriya ke yi su kuwa mansur babu wuro na faɗa da baban gida yusuf na faɗa da nura sani rajau radiologist da muhammadu bashir dama da yola allah wadai suka yi da sabbin har har-haren da 'yan kungiyar boko haram suka kai a jihohin borno da yobe da fatan gwamnati za ta ƙara yawan sojojin da suke yaƙin wa'annan 'yan ta'adda muna fata taron da majalisar dattawan najeriya ke gudanarwa a birnin kano don tattauna matsalar shaye-shaye da ta'addabi al'umma ya haifar da ɗa mai ido akan yaƙi da hukumomin ke yi da wannan muguwar ɗabi'a a tsakanin 'yan najeriya sako daga mamuda salihu ƙauren namo da jihar zamfara ta gaba ta fito ne daga fatima sale sa'idu daura inda ta ce tabbas shaye-shaye mayagun ƙwayoyi a tsakanin matasa maza da mata ya zama hantsi da gidan kowa musamman abin takaici yadda mata da 'yan mata suke neman zaccewa maza a wurin shaye-shaye da fatan iyaye da hukumomi za su tashi tsaye don magance wannan annoba shi kuwa ilyasu muhammad tungan bako cewa yi ya zama wajibi akan gwamnati da tabbatar cewa kantunan sai da magunguna suna bin dokar da aka shimfiɗa wajen sai da magunguna wanda ke nufin sai da takardar likita za a sai da duk wani magani da ke ɗauke da nau'in kodin. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. Wani binciken da sojojin Amurka suka gudanar ya bayyana cewa an harbi sojan Amurka da 'yan ta'adda suka kashe a jamhuriyar Nijar sau goma sha takwas, shi kuma ya mai da martani kafin ya mutu. Jami'an Amurka ne suka bayyana suka bayyana wa kamfanin dillancin labarai na associated press hakan a wani binciken da ba a kammala ba na kisan da aka yi wa sajela david johnson wakilan jam'iyya mai mulki ta anc a afirka ta kudu sun fara kada ƙuri'u a safiyar yau litinin don zaɓar wanda zai jagorance su a zaben wanda kuma ake ganin yayi nasara zai iya zama shugaban ƙasar a zaben da za a yi nan gaba A yau Litinin kwamitin sulhu ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kada ƙuri'a kan wani daftari wanda ke neman a yi watsi da matsayar shugaban Amurka Donald Trump na ayyana Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. To madalla da takaitattun labaran kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma an jima idan Allah ya kai mu a shirinmu na yamma muna so ne ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku a kan shin wasu matakai ne ya kamata a bi domin rage matsalolin zuwa cirani wasu kasashen duniya musamman kasashen turai yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman hafsat bello dan mai soro da julie gresham ta bada umarni da injiniyan mu rob mcneil mclean ni ladan ibrahim ke cewa a cigaba da sauran sashen hausa domin ku ga usman amir kabara nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe.